Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah daga gare ka muke kuma gare ka za mu koma wajib da minki da mun so da kuma mun shirya ko ba mu shirya ba. Fatan dai idan ka tashi kiran mu Allah ya sa mu cika da imani mu kuma zo maka cikin salama da sawaba. muna masu imani da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzanka ne ko ma'aikinka ne Allah ya ubangiji bayanin da muke so dai mu muku a yau wato labari ne za mu iya cewa mara daɗi domin dai rasuwa ce ko kuma rashi ne da aka samu sakamakon hatsarin mota daga hanyar kaduna zuwa abuja wadda jika a gurin shehin malami ashek shehi ɗahiru usman bauchi rasuwa a yau asabar hatsarin mota ya rutsa da jikar shek ɗahiru usman bauchi a hanyar kaduna zuwa abuja Allah ya yi wa jikar shek Dahir Usman Bauchi rasuwa sayyada Aishatu ‘yar sayyadi Ibrahim. Allah ya karbi rayuwar ɗaya daga cikin jikokin Maulana shek Dahiru Usman Bauchi. 'ya ga sayyadi alhaji ibrahim kadimul faida sayyada aishatu wato rasuwa sakamakon hatsarin mota da ya rutsa da su a hanyar kaduna zuwa abuja a yau asabar 18 ga watan biyu shekara ta 2023 muna masu miƙa saƙon mu ga shak ɗahir usman bauchi da kuma kadimul faida sayyadi alhaji ibrahim da shoran 'yan uwa musulmai masoya Allah ya ji kanta da rahama ya gafarta mata ya karbi shahadarta ya kuma sa aljanna makomarta amin daga ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna makomarta ya kuma kyautata makwancinta ya kuma kyautata namu zuwan muna kuma addu'ar Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kan dukkanin al'ummar musulmi da suka riga mu gidan gaskiya ya kuma kyautata makwancinsu baki ɗaya. Allah kuma ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskasta kafirci da kafirai a duk inda suke a faɗin duniya. Allah muna roƙonka muna tawassali da kyawawan sunayenka guda ɗari ba ɗaya. Allah kai ne Allah ba wani sarki wa innan lahu sai kai. Allah ka yadda mu cika a kan hanyar nan taka ta na siratal mustaqim Allah ka bari mu kasance cikin waɗanda suka ɓata cikin batattu Allah ka sa mu kasance cikin masu imani da dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya. amin ma amin wannan dai ta'aziyya yana zuwa daga taskar